Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta laraba da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin rayuwar zamantakewa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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran ministan harkokin wajen kasar iran ya ce kasarsa za ta mayar da martani kan duk wani mataki da kungiyar tarayyar turai za ta dauka a kan kasar bisa abin da suka kira murkushe masu zanga-zanga babbar jam'iyyar adawa a chadi ta bayyana rantsar da muhammad idris debi a matsayin koma baya ga mulkin demokradiyya a kasar Hukumar samar da ci cigaba ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP ta buƙaci a wa ƙasashe matalauta suka a daidai lokacin da talauci ke ƙara samun gindin zama a duniya. To yanzu ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahiyan ya caceki ƙasashen turai akan abin da ya danganta da shishigi a al'amuran cikin gidan ƙasarsa yana mai shan alwashin cewa Iran za ta mayar da martani. kan duk wani mataki da ƙungiyar za ta ɗauka kanta yan ya bayyana hakan ne jiya talata a wata hira ta tawar tarho da takwararsa ta faransa catherine colonna ya ce ba makawa iran za ta ɗauki mataki daidai wa daida idan iyun e ta kuskura ɗaukar wani mataki na kanta game da abin da ta kira ɗaukar mataki kan iran saboda murkushe masu zanga-zanga a ƙasar faransa dai na son bin sahun ƙasashen amurka da kanada da birtaniya na sanyawa wasu jami'an kasar iran takunkumi bisa abin da suke kira amfani da karfi kan masu zanga-zanga da ta biyo bayan mutuwar matashiyar na 'yar shekara 22 mahasa amini kwanaki kaɗan bayan tsare ta ofishin 'yan sandan tabbatar da da'a babbar jam'iyyar adawa ta kasar chadi ta bayyana ratsar da jagoran mulkin soji na kasar muhammad idris debi na karin shekaru biyu a matsayin wata koma baya ga mulkin demokradiyya a kasar jam'iyyar ta masu neman kawo sauyi a kasar ta kuma soki damar da aka baiwa muhammad idris debi na yin takara a zaben kasar mai zuwa ta bayyana cewa wannan tamakar an baiwa shugaban wuka da nama ne a kasar ta cadi dai manyan kungiyoyin adawa ne da kuma na 'yan tawaye suka cewa tattaunawar da aka yi wace ta kawo karshe a makon da ya gabata wace kuma a yayinta ne aka amince da tsawaita mulkin shugaba muhammad idris debi a bara ne muhammad idris debi ya karbi mulki bayan kisan da aka yi wa mahaifinsa a fagen daga marshal idris debi itino shugaba vladimir putin na rasha ya tattauna da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael mariano grossi kan al'amuran da ke faruwa a tashar nukiliyar zaporijiya mr putin ya faɗa wa rafael grossi cewa tabbas yanayin da tashar nukiliyar ta zaporijiya ke ciki abin damuwa ne haka kuma ya ce rasha a shirye take a tattauna game da batun da ya shafi tashar nukiliyar ta zaporijiya duk da a cewarsa ana siyasantar da lamarin a nan gaba ne kuma ake sa ran shugaban hukumar ta iaea e zai gana da shugaba volodymyr zelensky na ukraine don ganin yadda za a baiwa tashar mafi girma a turai kariya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran hukumar samar da cigaba ta majalisar ɗinkin duniya undp ko kuma pnud ta yi sahun kungiyoyin da ke fatan ganin an yafe wa kasashe matalauta basukan da ake bin su a wani mataki na ba su damar samun su kone a daidai lokacin da talauci ke kara samun gindin zama a duniya a sabon rahoton da undp ta fitar ta ce kasashe 54 kwatankwacin rabin al'umma na duniya ne ke buƙatar a sassauta musu suka domin kauce faɗawa cikin matsanancin talauci da kuma ba su damar yakar canjin yanayi kasashen da suka hada da argentina venezuela cuba ecuador el salvador da kuma haiti na daga cikin kasashen sauran sun hada da ukraine masar pakistan iraki da kuma afghanistan amma galibin kasashen sun kasance ne a yankin kudancin sahara na afirka yankin da tuni ya fada cikin mawuyacin hali a cewar rahoton undp dai ta yi gargadin cewa saurin sauye-sauye a kasuwannin hada-hadar kuɗi a daidai lokacin da ake fama da taɓarɓarewar kasafin kuɗi da kuma ƙaruwar kuɗin ruwa na dakushe kasashe masu tasowa da dama hakan ne yasa hukumar ta UNDP ta ce dole ne kasashe masu arziki su ɗauki matakin na yafiya ko sassauta ba sukan ga kasashen saboda suna da halin hakan kiran na UNDP dai na zuwa ne gabanin taron ministocin kuɗi na kasashen gungun G20 da za a gudanar a Washington a cikin makon nan. To a ɗaya bangaren kuma asusun ba da lamani na duniya IMF ko kuma FME ya rage hasashen bunƙasar tattalin arzikin duniya na shekarar 2023 da ke tafe zuwa kaso 2.7 bisa ɗari haka na nuna cewa asusun ya ƙara rage mizanin hasashen nasa da kaso 0.2 bisa ɗari daga hasashen shekarar ta baɗi da ya gabatar a watan yulin bana a bana imf ya tsaida hasashen nasa ne kan kaso 3.2 bisa ɗari hasashen wanda ke kunshe cikin rahoton yanayin tattalin arzikin duniya ko kuma weo ya bayyana yadda tattalin arzikin duniya ke fama da manyan kalubale yayin da hauhawar farashin kayayyaki ya kai wani mataki da aka jima ba a ga irinsa ba a tarihi ana kuma fuskantar matsi a fannin hada-hadar cinikayya a mafi yawan yankunan duniya da tasirin rikicin rasha da ukraine da barazanar cutar covid-19 waɗanda dukkaninsu sun yi tasiri ga sakamakon hasashen hasashen ya kuma nuna yanayin babban koma bayan tattalin arziki da manyan kasashe masu wadata suke fuskanta to jama'a karshen labaran duniyar kenan to ga shida san barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye shiryen mu inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau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 matakin da majalisar dokokin kasar amurka ta ɗauka na gudanar da gyarar fuska kan dokar kaisar na kakaba takunkumi kan kasar siriya gyarar fuskar da majalisar ta bullo da ita ta hada har da tsananta takunkumai kan al'ummar siriya maimakon shugabannin kasar inda gyarar fuskan ta kunshi batun makamashi musamman iskar gas da wutar lantarki don haka masharhanta ke bayyana cewa a halin yanzu babu abin da ya rage a kan kasar amurka a fagen aiwatar da bakar siyasar zalunci kan kasar ta siriya sai ɗaukar matakan kakaba takunkumi kan kasar wajen hana shakar iskar duniya ko aiwatar da bakar siyasar zalunci da za ta kai ga murkushe al'ummar kasar warwas yawansu ta doshi mutane miliyan ashirin daga kan doron kasa musamman ta hanyar amfani da makaman nukiliya kansu saboda bijirewar da mahukuntan siriya da al'ummar ta ga bakar siyasar mika wuya ga sabon salon mulkin mallaka amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila irmamaya a halin yanzu haka dai kasar amurka ta mamaye filaye da suke dauke da albarkatun man fetur da iskar gas na siriya da suke shiyar arewa maso gabashin kasar yankin da a duk shekara yake samar da kudade dalar amurka miliyan 400 ga kasar ta siriya inda kasar ta amurka za ta kafa sansanin sojinta a yankin tare da jibge 'yan koranta na kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta syrian democratic forces da sunan taimaka mata wajen tallafawa al'ummar siriya daga ga kudaden shigar da ake samu a yankin ta hanyar sayar da albarkatun man fetur da iskar gas ta hanyar kasar turkiya sannan abun bakin ciki kasashen da suke kiran kansu da sunan haɗin kan kasashen larabawa na arab link suna ci gaba da haɗa kai da ƙasar ta amurka wajen killace siriya tare da rashin amincewa da duk wani matakin ɗage takunkumi kan ƙasar kamar yadda suke bayyana rashin amincewar su ƙarara da buƙatar sake dawo da ƙasar ta siriya cikin ƙungiyar haɗin kan kasashen larabawa kuma duk wannan kulle-kulle yana gudana ne ƙarƙashin bakar siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila inda take fitowa fili babu kunya tana bayyana irin gagarumar rawar da take takawa a wannan fagen makirce-makircen tabbas al'ummar siriya tana fama da matsananciyar masifar rashin wutar lantarki da iskar gas da sauran makamashi na bukata baya ga karancin abinci saboda yankin gabashin furata yana ƙarƙashin mamayar ƙasar amurka kuma shine yanki mafi albarka a fagen harkar noma a kasar musamman noman alkama kuma karin wata masifa shine matakin da kasar amurka ta dauka na hana shigo da mafi karancin man fetur da iskar gas daga kasashen waje ga kuma lokacin sanyi yana karatowa wannan sabuwar bakar siyasar zaluncin kasar amurka na rashin dan adamtaka ba ta takaita kan al'ummar siriya ba kawai domin ta hada har da kasar labanan inda a baya jakadiyar kasar amurka a labanan ta yi furuci da cewa takunkumin kasar amurka kan kasar siriya bai shafi kasar labanan ba domin gwamnatin amurka ta ba da damar wucewar wutar lantarkin kasar jordan ta cikin kasar siriya zuwa kasar ta labanan hakanan iskar gas ɗin kasar masar ta siriya domin wada soja ta labanan da makamashi amma a kwaskwarimar da kasar amurka ta yi wa dokar kaisar na kakaba takunkumi kan kasar siriya ta gabatar da batun hana shigewar bututun iskar gas ɗin kasar masar da na man fetur ɗin kasar jordan ta cikin kasar ta siriya kuma abin mamaki ga waɗanda ba su san siyasar amurka ba shine furucin jami'an amurka cewa ni dama ƙasar amurka kwata-kwata ba ta ɗauki alkawarin ba da damar wadata a ƙasar labanan da makamashi ta hanyar ƙasar siriya da muhimmanci ba tun a shekara ta 2019 ce majalisar dokokin kasar amurka ta ɗauki matakin kakaba takunkumi kan shugaban kasar siriya bashar asad da mukarrabansa kan laifin tabka laifukan yaƙi kan al'ummar siriya mai taken takunkumin kaisar bisa da'awar ba da kariya ga fararen hulan siriya inda a halin yanzu takunkumin ta koma kan al'ummar siriya tare da wurgata cikin mawuyacin halin rayuwa musamman na wawushe dukiyar kasar abinci da makamashi a sharhinta kan bakar siyasar kasar amurka a kasar siriya shafin watsa labarai na TSE 24 na kasar jamhuriyar cek ya jaddada cewa rundunar sojin Amurka tana ci gaba da keta dokokin ƙasa da ƙasa ta hanyar ci gaba da mame wasu yankunan Siriya tare da wawure arzikin man fetur ɗin ƙasar. shafin watsa labaran na tse 24 a rahoton nashi a watannin da suka gabata ya bayyana cewa kasar amurka tana ci gaba da gudanar da tsare-tsarenta na sata da kuma wawure arzikin ƙarƙashin ƙasa na ƙasar siriya musamman man fetur da alkama baya ga bakar siyasar ci gaba da mame wasu yankunan ƙasar ta siriya da hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa rahoton yana mai nuna jimaminsa kan yadda salon siyasar zaluncin amurka a 'yan watannin baya-bayan nan ya kara faɗaɗa kan ƙasar ta siriya ta hanyar tsananta satar albarkatun ƙarƙashin ƙasa na ƙasar siriya har ila yau shafin na ste 24 ya jaddada cewa rundunar mamayan sojin amurka tana wawushe alkama a kasar siriya tare da hana al'ummar siriya wannan muhimmin arziki da allah ya huwace mata lamarin da yake tilastawa gwamnatin siriya shigowa da alkama daga waje wani karin abin lura shine yadda majiyoyin watsa labaran cikin gidan kasar siriya daga yankin al yarubiya da ke garin alhasaka a makonnin da suka gabata suka jaddada batun yadda rundunar sojin mamayar amurka take ci gaba da yin sata da wawure dukiyar kasar ta siriya ta hanyar tankokin motocin daukar man fetur fiye da ɗari da suka ratsa ta barauniyar hanya da ta bi ta hanyar mahamudiya da ke shiyar arewa maso gabashin garin hasaka zuwa kasar iraki a nata bangaren jaridar kasar china na chin daily ta wallafa rahoton cewa kasar amurka ta kara fitowa fili tare da jajircewa a fagen aikata laifukan satar arzikin kasashen duniya da dama da karfi ko ta hanyar bakar siyasar yaudara kamar yadda a halin yanzu haka ta baza komar ta a fagen wawushe arzikin man fetur ɗin ƙasar siriya lamarin da ke matsayin babban abin kunya ga gwamnatin amurka jaridar ta cin daily a cikin makalar da ta rubuta a watannin baya-bayan nan ta bayyana cewa sojojin mamayar amurka a ƙasar siriya suna ci gaba da satar man fetur ɗin ƙasar tare da yin jigilarsu zuwa babban sansaninsu da ke ƙasar iraki lamarin da ke ƙara fallasa bakar siyasar amurka da ta ɗauki tsawon lokaci lokaci tana gudanarwa a fagen wawushe dukiyoyin al'ummun duniya kuma hakan yana nuni da cewa kwaɗayin amurka na ƙoƙarin wawashe arzikin ƙarƙashin ƙasa musamman man fetur ba zai kawo ƙarshe nan kusa kaɗan ba don haka za ta ci gaba da kunna wutar rikice-rikice da tashe-tashen hankula a ƙasashen duniya domin samun sauƙin cimma munanan manufofinta kai tsaye ko ta hanyar 'yan koranta jaridar ta cin Daily ta yi nuni da cewa a koda yaushe wannan bakar siyasa ta wawura da fashin dukiyar kasa yana mummunan tasiri a zukatan al'umman kasashe da kasar ta Amurka take sace musu arziki kamar yadda ake ganin yadda al'ummar iraki take fama da matsanancin talauci duk da tarin arzikin da allah ya huwace wa kasar musamman na man fetur baya ga satar zinare da jigilarsa zuwa wajen kasar bayan ma mai kasar da aka yi tun a shekara ta 2003 a nan shi bangaren marubuci dan kasar siriya slovak milan antal a 'yan watannin baya-bayan nan ya rubuta wata makala da a ciki yake jaddada cewar gwamnatin amurka ba wai kawai ta takaita da satar man fetur ɗin kasar siriya ba ce har ma da hatsi inda ya bayyana cewa kafin bullar rikicin kasar siriya tana samar da isasshiyar alkama tare da fitar da wani adadi mai yawa zuwa kasashen waje ciki har da yammacin turai yana mai jaddada cewa tun bayan da ƙasar amurka ta mame wasu yankunan siriya musamman yankunan da suka shahara da noman alkama ta durkusar da ƙasar daga gagarumin gudumawar da take wadata wasu sassan duniya da alkama wanda hakan ba karamin keta dokokin ƙasa da ƙasa ba ne ƙarara masharhanta suna jaddada cewa babban laifin gwamnatin siriya da al'ummar ƙasarta da kuma ingantattun sojojinta shine tsayin daka da suka yi sama da shekaru goma wajen fuskantar bakar siyasar killace kasar da kalubalantar makarkashiyar amurka ta neman rusa kasar ta siriya gami da rashin amincewa da duk wani nau'in kulla alaka da yahudawan sahayoniya da kuma ci gaba da yin riko da kyawawan manufofi da haƙoƙin larabawa musamman falasinawa da aka kwace musu ƙasa da ƙarfin tsiya da kuma rashin yin furuci da haƙoƙinsu da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar musu yau tsawon fiye da shekaru saba'in hakanan masharhantar suna bayyana cewa sojojin siriya masu kishin larabci suna yakar makirce-makircen kasar amurka da suke samun goyon bayan kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila tsawon fiye da shekaru goma a yakin da aka kulla kan kasar amma a ƙarshe za su kai ga samun nasara musamman ta hanyar koran sojojin amurka 'yan mamaya daga kasar su kamar yadda kasar ta amurka ta kwashi kashinta a hannu kuma ta fice daga kasashen iraki da afghanistan cikin kaskanci ba don tana so ba musamman abin da ya faru a filin jirgin saman birnin kabul fadar mulkin kasar afghanistan shine abin da zai sake faruwa kuma cikin mafi munin yanayi da kaskanci a kasar siriya kuma tabbas tarin arzikin siriya zai sake komawa hannun al'ummar kasar sannan jagorancin kasar zai koma hannun 'yan kasa masu kishin al'ummarsu sannan maha'inta za su ji kunya tare da hasarar kima da mutuncinsu iyaka dai lokaci ake jira kuma nasara ta lokaci ne kamar yadda bahaushe ke cewa mai haƙuri yakan dafa dutse ya sha romanta masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. koma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da bisa ga al'ada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 in ba rashin gaskiya ba ta za a cewa ƙasa an ba ta incin kanta wajen shekara sattin da wani abu amma kuma da ta tashi za ta wani abin da yake gyara ƙasar ta da eh, abin da ra'ayin abin da 'yan ƙasa suke bukata sai ka sai ka samu wata wata ƙasa cikin duniya wadda take da ƙarfin faɗa a ji ta mu wannan ƙasa ca wannan mu a ganin mu ba abin da yake nunawa illa kawai suna ɗarme ma ƙasar Faransa gindi ta za a cewa ƙasa tana da incin ta kuma sai an zaɓin mata da wadda za ta hurɗa wadda za ta kawo musu ci gaba gaskiya wannan kira da gwamnatin amurka take yi mu ba abin da za ya jawo mata cikin nahiyar mu ta afirka illa ta bi bayan kasar faransa bakin jini ne kawai za su samu in suna son zaman lahiya su bar kasashen mu na afirka su zaɓi abokan hulɗa duk wanda suke so a faɗin duniya ga rediyo iran mai muku magana alkasum daga nan agadez ku tashi lafiya assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini sitar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da komawar karatun boko na bana a niger to na dubu 2022 zuwa 2023 muna yi wa dukkanin ɗaliban Nijar barka sannan da fatan Allah ya bada sa'a musamman ma namu na nan zandayar ganin cewa shekarar da ta gabata an samu sakamako mai kyau da fatan bana ma za su jajirce idan Allah ya kai mu su ƙara samun sakamakon da ya fi na wanda ya gabata sannan muna kira ga hukumomin da al'amarin ilimi ya rataya a kansu na nan zandar da su yi duk mai yiwa na ganin cewa eh, duk ɗalibin da ya zama na hakkin shi ne na eh, kayan aikin da gwamnati ta bada na irin kayyuka da irin dai duk abubuwa dai na karatu ya zama na kowane yaro an bashi ko ba gaskiya ba dan kada a je a yi irin na wancan shekarun da suka gabata da muka ga jagororin ilimi suna fiddo da irin wannan kayayyaki suna saida su a kasuwa wanda shi kuma gwamnati ce ta ba da hakki ne na ɗalibai a basu ko ba gaskiya ba da fatan za ku tashi lafiya. bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar shida. Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. Assalamu alaikum BOA ta Hausa mai magana Muhammadu Lawal Waye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillahi yau zan yi tsokaci ne dangane da kaka wato da ta gabato a wajen tattarar amfanin gona to ya kamata 'yan uwa a yi hattara kada a yi almubazzaranci a riƙa ta siyarwa ba ji ba gani amfanin gona saboda ya kamata gwamnati ta shigo wannan tsari na mu na manoma a zanki sayan amfanin mu da daraja a wani lokaci saboda akwai 'yan kasuwa wanda ba alkhairi ba ne a zuciyarsu idan lokaci ya zo na amfanin gona su zo su kare yadda amfanin gonan namu su rika siyewa sai lokaci ya yi su zo su rika sayar mana da tsada to ya kamata don girman allah gwamnatin jamhuriyar nijar ku taimaka ku sayi amfanin gona da daraja in lokaci ya yi ku yi irin na baba tanja kuma ku sayar mana da farashi mai rahusa muryar jamhuriyar musulunci ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan rediyo ta Iran sunana Comrade Ibrahim Lara Gafta karamar hukumar ke kasan jihar Jigawa tarayyar Najeriya a halin yanzu na birnin Fatako to a hakikanin gaskiya wannan al'amura da yake kasancewa a kasar Najeriya musamman rashin tsaro da shauran abubuwa hanyoyi ba kyau ga kuma wannan musamman ambaliyar ruwa da aka shafa ma a jihohin mu arewa musamman jihar Kano da Jigawa da kuma Yobe da Neja to gaskiya ya kamata gwamnatin tarayya ta dauki mataki domin ta ga ta tallafa waɗannan mutane domin wahalar da suke ciki a rage musu ita dan gwamnati ba ta iya musu wani abun da zai raba su da wannan wahalar ba ya dan rage musu amma gaskiya mutane suna cikin wani yanayi saboda ka kashe kuɗi ka yi noma kuma ruwa ya zo ya lalata da fatan gwamnati ta taimaka ta duba al'umma domin a ga an inganta rayukan al'ummacin najeriya gaba daya nagode da rediyo ta shirin suna na kwamare Ibrahim lara gabta karamar hukumar kiri sama jihar jigawa tarayyar najeriya tashi lafiya assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana da zifi ibrahim rugar Sunana Alai Shagal Local gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau tsokaci na zai je ne kai tsaye ga kasar ku kasar Iran. Ya kamata al'ummar kasar Iran su sani cewa wannan zanga-zangar da ake yi babu abin da za ta jawo illa kuma baya ga kasar duba da yadda dama kasar ta ce kan siradi na 'yan adawa ma'ana sauran kasashen duniya wasu kasashen duniya tana kan siradin su ma'ana dai suna jira su ga laifin ta kaɗan su fito suna yayata wa duniya tunda kuna gani yanzu kai tsaye gashi nan faransa ta yi kira ga kakaba ma iran takunkumi kuma mun sha sha gani irin waɗannan zanga-zanga an shayin su a ƙasashe da dama amma saboda su ba su kan siladi kamar yadda iran take kan siladi wanga su ba a yi musu magana a sa musu takunkumi ba da wannan muke ƙara kira ga al'umma iran ya kamata su mutunta al'adunsu sannan su mutunta ƙasarsu ma'ana dai su daina bari tura suna musu ɗauke ɗaya ɗaya da fata kiran mu zai kai ga inda ya kamata ya je mai magana na zifi ibrahim rugar ma da shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya sai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar niger Lokaci na yau jinjina ce ta musamman zuwa ga sabon shugaban kasar Burkina Faso wato Ibrahim Traore da irin jan namijin kokarin da ya da aikewa da kimanin tan saba'in a wani dan gari mai suna Jibo a nan cikin Burkina Faso. A hakikanin gaskiya muna jinjina mashi kwarai da gaske kuma Allah ubangiji ba sa'a akan mulki da ma daidaita zamantakewa al'umma eh, na Burkina Faso. Da haka kuma muke kira ga shugaba ibrahim da kadda ya sake ya ɗauki shawarar shugaban amurka wanda yake cewa ya yi watsi da duk wata halaƙa da zata haɗa su da shugaban rasha duba da cewa amurka nan mun gani yanzu sun zo sun sa iran gaba sun tunzura mata suna nan suna ta zanga-zanga sai an ba su incin kai sai an yi menene dan su da gwalgwala musu ƙasa to da haka muke kira dai da shugaba ibrahim kadda ya sake ya ɗauki wannan shawarar ya yi koyi da ƙasar mali inda ga ta a kwanan nan shugaban rasha ya aiko ma eh, mali da kimanin ton dubu ɗari uku na taki taki na takin zamani to da haka ne muke kira ga shugaba ibrahim ya yi kaffa kaffa da harka amurkawa to marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya yanzu kuma sai shirin mana rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi zamantakewa zamantakewa tsakanin al'umma kamar yadda muka yi ishara muka kuma bujiro da wani abu na mahanga dangane da al'umma daban-daban musamman mahanga irin ta yammacin duniya da kuma mahanga ta addinin musulunci ko da yake a yammacin duniya ma akwai bambance-bambance amma mafi yawa waɗanda suka tafi akan cewa shi ɗan adam zamantakewarsa shi kaɗai ce dama tun fil azal wato wai kamar fitira ɗin mutum an halicci mutum ne a bisa ya rayu shi kaɗai to amma mun ga mahanga addini ba haka ta tafi ba rayuwa ce ta cuɗanni in cuɗe ka to a shirin da muka gabata ko kuma shirin namu na wancan lokaci da ya gabata mun bujiro da waɗansu abubuwa waɗanda su ne tushe na al'amura ɗin zamantakewa wanda muka yi ishara zuwa gare su abubuwan nan mun ce akwai wasu in kana zancen zamantakewa ta al'umma to zamantakewa ta shafi abubuwa bangarori guda biyar wanda muka yi ishara zuwa wancan lokaci wannan bangarori bangaren iyali abokai da kuma irin al'umman gaba ɗaya da kake rayuwa a cikinsu da ma baƙi da kuma ainihin yawan yadda za ka kasance tare da waɗansu waɗanda suke za ka iya ɗaukar su a matsayin makota to duk nan bayanai mun faro su daga iyali akan cewa asali asali asali idan zamantakewa ta iyali ba ta ginu akan wani abu wanda yake managarci ba tushe wanda yake managarci maɓuɓɓuga maɓuɓɓuga ba tushe wanda yake tabbatacce ba to fa ba za ka samu iyali ɗin sun samu nagarta ba balle kuma a sami al'umman da za ka rayu a ciki a unguwa ne a gari ne balle a ƙasa baki ɗaya balle a duniya gaba ɗaya wasu tushen komai dai tushe ne na iyali to wancan shirin mun bujiro da wasu bayanai na addini tunda muna magana ne akan mahanga ta addini akan cewa ita zamantakewa ta iyali tana da maɓuɓɓuga tana da tushe mun bujiro da maganganu na magabata da hatta hadisi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin mun gina abin cewa tushen iyali shine shi a cikin an ce wannan iyali ne to akwai uba akwai uwa akwai 'ya'ya wato zuriya in aka tattara gaba ɗaya su ne suka haɗu suka yi iyali to ashe gina iyali tun farko in aka gina iyali managarcin iyali to za ka samu cewa tushen iyalin in kana neman nagarta to sai ka samo cewa tushen wannan iyalin an gina shi akan nagarta ne to shine muka bujo da hadisi daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin mun yi nuni akan cewa gina iyali bulon asali ko foundation ko kuma tushen na asali shine a samu cewa ita wacce za ta zo uwa wacce za ta haifi ‘ya'yaye domin ‘ya'yaye tarbiyyarsu mafi girma yana hannun uwa ne to zaɓo uwa ta gari da shi namiji zai yi wa ‘ya'yansa wanda waɗannan ‘ya'ya in saka haife su su za a ba wa al'umma su fito su za su kasance sun tattaru sun yi al'umma to ashe zaɓo uwa musamman shine tushe to shine muka kawo hadisi inda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yake nuna mana cewa ana auren mata ana auren mace saboda abubuwa guda hudu mun yi wannan hadisi mun kawo shi a wancan shirin amma saboda matashiya annabi ya nuna mana cewa ana auren mace lijahiha saboda wani abu na wato abin da ya shafi wani tushenta tushe na iyalinta maybe yar sarakuna ce ko kuma yar malinta gidan malinta ne ko gidan sarauta ne wani abu dai wanda ya shafi wani abu na ɗaukakansu ta wannan bangare. wani maliha ko kuma saboda dukiya ana neman a auri mace za ga wasu lokutan saboda dukiya maybe ita ce mai dukiyan ko kuma iyayenta ko kuma danginsu masu kuɗi ne wani jama'aliha ana auren mace saboda kyawunta a wasu da dama musamman a irin wannan zamanin da ake ciki an tafi kyalle-kyalle na ake dubawa sai a tafi zancen kyau sannan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam sahibul hikma sahibul fadila sai yake cewa walidi ne ha haka kuma ake neman mace a yi aure ta saboda addininta to ya za mu ya rasulallah bayan manzo ya gaya mana wayannan abubuwa ɗin guda hudu wanda kowanne ka ɗauka daga ciki mazaje sukan je su yi aure saboda ɗaya daga cikin wayannan abubuwa ɗin wannan abu ne tabbatacce a rayuwar mu ta yau da gobe kowa ka bincika za ga cewa me ya kai shi ya bi wacce mace yake son ya je aure ta to sai ka ga ɗaya daga cikin waɗannan dalilan sun ja shi shine dalilin da ya sa ya tafi to shi manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda hikiman dam Allah ta'ala ya bashi da wani abu na ainihin abinda eh, tura suke cewa insight tuntuntuni da hangen nesa na abin da zai je ya dawo sai ya ba mu nasiha sai yake cewa alaikum bi din na yi muku wasu ci ina shiryar da ku akan in kun tashi aure ku je ku auriwa sai ya ce ma'abuciyar addini din ku je ku auri ma'abuciyar addini to kaga wannan abu ne wanda yake nuna mana ashe tushen samun iyali managarta shine a zaɓi uwa mai addini don shi kan sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa taribat ya daka in ka nemi ma'abuci addini to lallai za ka samu riba riba managarciyar riba za ka samu ba ko wani riba ce za ka samu ta kuɗi ba wani abu ne na kyalkyalin duniya za ka samu ba a'a shine na farko auren zai zama mai albarka za ku zama cikin annashuwa za ku zama cikin son Allah da bautawa Allah sannan zuriyan da ku za ku samu za ku samu zuriya tsaye ba wadda za ku bata tarbiyya ta addini wannan zuriyan irin wannan zuriyan irin wannan 'ya'yan in kuka same su su za ku turo wa al'umma su ne za su kasance sun cika gari sai ya zamana duk inda aka shiga ana tare da al'umma managarciya sai zamantakewa ta zama zamantakewa managarciya saboda wannan iyalin addini ne suka taso a cikinsa wannan ma iyalin haka wancan iyalin in kowane iyali kowane gida gida gida 'ya'yan da suka hayayyafa da iyayensu da matayen da ke ciki duk aka taru aka ce addini ake bi allah ake bi sau da kafa a bisa tarbiyya ta addini ake to a wannan lokacin ne za a samu iyali managarci ko kuma a samu wani abu wanda yake shine tushe na al'umma baki daya wato iyalai daban-daban amma waɗanda suke ɗauke da akhlaq da tarbiyya ta addini shi isa rasulullah yake cewa da mu alaikum bi din ina horonku in kun tashi aure ku auro ma'abociya addini Allahu akbar to wannan wallahi ba karamar nusarwa ba ce daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan idan muna zancen zamantakewa ta iyali a cikin gida asalin abu shine ka nemi wacce take ma'abuciyar addini an an ce a nemi ma'abuciyar addini fa ba wai ana kore kyawu din ba ne kwata-kwata ba ruwanka da kyawu a'a ba ana nuna cewa karka je ka samu wacce take akwai wani abu a gidansu na arziki ba ba haka ba ne ba kuma ana nufin ana kore ka samu sahibatul ja wanda suke a cikin ko kuma a cikin danginsu ko kuma ta fito daga dangin sarauta ne ko kuma wata ɗaukaka ba duba ana kore waɗannan ba ne amma kada ya zama wannan shine dalili na asali kada ya zama wannan shine abin da ya fusgi mutum ya tafi a'a in aka samu wannan din alhamdulillah amma addini ya zama shine kololuwa addini shine asalin dalilin da ya sa waccan matar ta jaka kake zuwa kake son ka ji ka aure ta in aka samu wannan sai kuma ga ƙarin kyau to alhamdulillah nurin ala nur ga ƙarin akwai arziki nurin ala nur ga shi kuma ta fito daga wani guri na ɗaukaka nurin ala nur wannan ba wani abu ne amma dai rasulullah cewa alaikum bi zati din ina horan ku in kun tashi yin aure ku nemi wacce take ma'abociyar addini to tushe na samar da wato iyali akan nagarta shine zaben uwa kenan uwa mai mai addini uwa wacce take cikakkiyar uwa wacce take mai tsoron Allah mai bin Allah mai bin da'a mai yin abin da Allah ya ce a yi mai gujewa abin da Ubangiji ya hana in aka samu wannan to 'yan uwa an fara samun tushe na kafa ainihin iyali iyali managarcin iyali to daga nan ne aka kama hanyar samar da mai samar da zamantakewa managarciya zamantakewa wacce take rayuwa ce managarciya rayuwar zamantakewa idan babu iyali managarciya to fa ba za a samu yadda ake so ba to wannan shine wani abu da ke mai muhimmanci dangane da al'amura da ya shafi iyali to akwai sauran bangarorin ma insha Allah ashirin mu na gaba za mu yi bayani akai wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tons kuma ga shirin mai karshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wa kana a nahiyar afirka tare da bita a kansu har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan shirin yau da allah dai zai dubi ne dangane da batun dage zaman shawarwari akan batun rikicin yankin tigray a kasar habasha kuma dalilan da suka haifar da wannan tsaiko wannan da shi abin da shirin zai dubi a kan sa da yardar Allah da ma wasu batutuwan na daban da lokaci ya ba mu hali ta fatan masu wari za a biya mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa. bayanai daga kasar habasha dai yana cewa yanzu haka tattaunawar da kungiyar tare afirka ta ɗauki nauyin jagoranta domin warware rikicin yankin tigray wadda aka shafe shekaru biyu ana yi ba za ta gudana kamar yadda aka tsara ba a ƙarshen wannan mako majiyar ta kara da cewa matsalolin kayan aiki ne su ne suka haddasa tsaikon da aka samu kuma ba amince da tsarin tattaunawar ba kuma ba a sanya wata sabon rana domin fara gudanar da zaman taron ba ƙungiyar tare afirka ta san da cewa za a gudanar da tattaunawar ne ƙarƙashin jagorancin manzanta na musamman tsohon shugaban taron najeriya olusegun obasanjo tare da dafawar tsohon shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta da kuma tsohon mataimakin shugaban kasar afirka ta kudu malambo nukuka a ranar laraba ne dai gwamnatin tarayyar habasha ta sanar da cewa ta amince da gayyatar da shugaban hukumar tarayyar afirka ya yi mata na halartar zaman taron tattaunawa a kasar afirka ta kudu hukumomin yankin na tigray dai su ma sun sanar cewa a shirye suke shiga wannan tattaunawa amma sun buƙaci ƙarin haske akan tsarin tattaunawar tare da dagewa a kan halartar jami'an kasashen duniya a matsayin masu sanya ido hukumomin yankin na tigray da sun kuma nemi tabbaci akan tsaron lafiyarsu da kuma tafiye-tafiyensu yayin gudanar da wannan tattaunawa rikicin da ake gwabzawa a tsakanin dakarun yankin tigray da kuma gwamnatin tarayyar habasha ya sake barkewa ne a ƙarshen watan agusta bayan dakatar da rikicin na wani lokaci tun daga watan maris wanda ya baiwa dubban motoci na ɗaukar kayayyaki makar da kayan agaji shiga yankin na tigray inda sama da mutane miliyan biyar suke bukatar agajin gaggawa yakin ya raba miliyan mutane da mahallansu a arewacin habasha kuma ana kyautata cewa dubban mutane ne suka mutu tun bayan barkewar rikicin a watan nuwamban shekara ta 2022 majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai da kuma ƙungiyar tarayyar afirka sun yi ta yin kiraye-kiraye da kuma matsin lamba akan dukkan bangarorin akan su koma teburin tattaunawa domin shawo kan matsalar ta hanyar fahimtar juna da kuma tabbatar da sabon tsari wanda zai share wa dukkanin bangaren hawaye wanda dukkanin da gwamnati da 'yan tawan za su amince da shi gwamnatin kasar habasha karkashin jagorancin prime firaminista abiy ahmad ta sha zargin 'yan tawayen na yankin tigray da kokarin mamaye gwamnati da kuma yunkurin kafa wata kasa mai cin gashin kanta a cikin kasar habasha wanda ya ce hakan lamari ne da ba za su taɓa amincewa da shi ba baya ga hukuma ya jima yana zargin wasu kasashen yammacin duniya da hannu kai tsaye wajen haifar da matsaloli na cikin gida a ƙasar ta habasha. To daga kasar Habasha bari mu leƙa makwabciyarta wato Djibouti inda gwamnatin kasar ta sanar da kashe sojoji bakwai a wani hari wanda kungiyar 'yan tawaye ta kai a barikin soji na kasar yanda ake ci gaba da neman wasu sojoji shida waɗanda suka bata. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa a cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron kasar Djibouti ta fitar ta ɗora alhakin kai harin ne akan 'yan tawaye wanda suka kaddamar da harin akan sansanin soji wanda yake yankin Garibsiyan a arewacin kasar wadda ke gabashin nahiyar afirka duk da cewa dai sojojinmu sun kare kansu daga hare-haren sun kuma jajirce matuka amma wannan harin da ya yi sanadiyar mutuwar bakwai daga cikinsu hudu kuma sun samu raunuka yayin da kuma shida suka bata wanda ake neman su ruwa a jallo in ji sanarwar hakanan kuma sanarwar ta karar cewa wannan kungiya wadda ta kai wannan hari ta yi suna matuƙa wajen ayyuka na nuna kyama da ayyukan laifuka na cin zarafi da sace-sacen jama'a a sassa na ƙasar jiboti kamar yadda sanar ta ce jami'an tsaro suna yin yakacin ƙoƙarin su wajen zakuro maharan tare da gano waɗanda suka bata ƙungiyar front for the restoring unity and democracy da 'yan kabilar asfaru suka kafa sun shilanta ta waye ga gwamnatin kasar jiboti a shekara ta 1991 tare da yin la'akari da cewa suna kokarin kare muradun 'yan kabilar asfar ne kuma babbar kabila ce a ƙasar ta jiboti daga baya dai ƙungiyar ta watse duk da ta dai ƙungiyar tana da alaka ne da kawancen gwamnati wanda ke goyon bayan shugaba ismail umar amma har yanzu reshen ta na masu ɗauke da makamai na nan kuma yana ci gaba da gudanar da ayyukansa ƙungiyar front for the reunification and democracy ta yi allah da harin wanda ta bayyana a matsayin na marasa hujja a cikin yanayin da ake ciki a kasar ta fuskokin siyasa a cikin wata sanarwa ta fitar ta ce a halin da ake ciki kai irin waɗannan hare-hare tabbas aiki ne na ta'addanci wanda yake nufin haifar da yanayi na yaƙi da rashin zaman lafiya a ƙasar jibuti kuma tuni ƙungiyar ta nisanta kanta da ɓangaren da yake ɗauke da makamai to sai kuma kasar chadi inda yanzu haka aka sanar da tsawaita wa'adin mika mulki ga hannun farar hula akalla nan da shekaru biyu masu zuwa wanda hakan ya zo ne a lokacin da aka kammala taron ƙasa a wannan asabar tare da baiwa muhammad idris debi itino damar ci gaba da rike mukamin shugabancin mulkin soji da kuma ba shi damar tsayawa takarar shugabancin ƙasa ɗarurran wakilai waɗanda suka halarci taron sasanta rikicin siyasa na ƙasar ta chadi wanda yan adawa da kungiyoyin farar hula da dama suka kaurace masa su ne suka goyi bayan shirin an kaddamar da wannan tattaunawa ta kasa ce dai tun a ranar 20 ga watan agusta watanni goma shida bayan da matashin shugaban janar muhammad idris debi itno mai shekaru 37 ya hau karagar shugabancin kasar washe shigarar rasuwar mahaifinsa idris debi itno wanda aka kashe shi a fagen daga a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 2021 da ta gabata ƙungiyar tarayyar turai ta bayyana damuwa matuka game da matakin da kasar chad dauka na tsawaita wa'adin mika mulki ga hannun farar hula wanda zai baiwa shugaban mulkin soja na kasar damar tsayawa takarar shugabanci a nan gaba sai dai ya zuwa yanzu bangaren adawar kasar ta chadi ba su gabatar da wani martani dangane da matsayar da taron ya cimma ba a hukumance amma wasu daga cikinsu na bayyana rashin amincewarsu da buƙatar baiwa shugaban damar tsayawa takarar zaɓe bayan kammala wa'adin shekaru biyu a nan gaba to sai kuma dubatu wanda ya shafi ƙasashen ivory coast da mali wanda suke gab da cimma matsaya domin kawo ƙarshen takaddamar da suke a su gwamnatin ivory coast dai ta bayyana cewa ana gab da kawo ƙarshen takon saka wanda yake tsakaninta da ƙasar mali kan raguwar sojojinta 46 wanda ba mako take tsare da su kimanin watanni uku da suka gabata gwamnatin ivory coast ta bayyana cewa ana gab da kawo ƙarshen takon saƙa da ke tsakaninta da ƙasar mali akan ragowar sojinta 46 waɗanda ba mako take tsare da su kimanin watanni uku da suka gabata a wannan juma'a shugaba alasan watara na ƙasar ivory coast ya nuna yiwuwar samun mafita akan takaddama da makuntan kasar mali akan sojojin 26 da suka ragu shugaba alasan watara ya faɗi haka ne a lokacin wata ganawa da ya yi da shugaba umaru seko na kasar gini bisau wanda yake jagorantar kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecos tun farko dai shugaban kasar ivory coast ya gana da shugaba pauline simbe na kasar togo mai shiga tsakani akan wannan takaddama tun a ranar goma ga watan yuli ne dai aka cafke sojojin kasar ivory coast a lokacin da suka isa filin suka tashin jiragen sama na birnin bamako na kasar mali inda ivory coast din ta ce suna cikin tawagar dakarun kiyaye sulhu da zaman lafiya ne na majalisar ɗinkin duniya amma gwamnatin ƙasar mali ƙarƙashin kanar asimi guita ta ce sojojin haya ne abinda ya haifar da takun saƙa a tsakanin ƙasashen biyu ta jama'a masu fare ganin cewa lokacin da muke da shi ya fara hararen mu dole anan ya kamata mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu ɗauki da wani jigon amma kafin wannan lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya turonin maka kawo karshen shirin namu baki da amma da kimar sauran lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahiyan ya caceki kasashen turai akan abin da ya danganta da shishigi a al'amuran cikin gidan kasarsa yana mai shan alwashin cewa iran za ta mayar da martani kan duk wani mataki da kungiyar za ta ɗauka kanta abdullahiyan ya bayyana hakan ne jiya talata a wata hira ta tawar tarho da takwararsa ta faransa catherine colonna ya ce ba makawa iran za ta ɗauki mataki daidai wa daida idan iyun e ta kuskura ɗaukar wani mataki na kanta game da abin da ta kira ɗaukar mataki kan iran saboda murkushe masu zanga-zanga a ƙasar faransa dai na son bin sahun kasashen amurka da kanada da birtaniya na sanya wa wasu jami'an ƙasar iran takunkumi bisa abin da suke kira amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga da ta biyo bayan mutuwar matashiyar na 'yar shekara 22 mahasa amini kwanaki kaɗan bayan tsare ta ofishin 'yan sandan tabbatar da ɗa'a. babbar jam'iyyar adawa ta kasar chadi ta bayyana ratsar da jagoran mulkin soji na kasar muhammad idris debi na karin shekaru biyu a matsayin wata koma baya haga mulkin demokradiyya a kasar jam'iyyar ta masu neman kawo sauyi a kasar ta kuma soki damar da aka baiwa muhammad idris debi na yin takara a zaben kasar mai zuwa ta bayyana cewa wannan tamakar an baiwa shugaban wuka da nama ne a kasar ta chadi dai manyan kungiyoyin adawa ne da kuma na 'yan tawaye suka kauracewa tattaunawar da aka yi wace ta kawo ƙarshe a makon da ya gabata wace kuma a yayinta ne aka amince da tsawaita mulkin shugaba muhammad idris debi a bara ne muhammad idris debi ya karbi mulki bayan kisan da aka yi wa mahaifinsa a fagen daga marshal idris debi itino shugaba vladimir putin na rasha ya tattauna da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael mariano grossi kan al'amuran da ke faruwa a tashar nukiliyar zaporijiya mr putin ya faɗa wa rafael grossi cewa tabbas yanayin da tashar nukiliyar ta zaporizhia ke ciki abin damuwa ne to da wannan zamu karkare sai Allah kuma can an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya